نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata takwas ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai, wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan mayu shekara ta da ashirin shida miladiyya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu zani lauda wanda ke namba Tara, yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadu salaf fi ithbat at-taklif bayna al-insi wal-jinn wash-shayatin wa nafi an-nubuwwati war-risalati anhum inda muka kwana a shafi na talatin da shida bayan malam ya koro mana bayanai na magabata akan aljanu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura musu nauyi irin yadda ya ɗaura wa ɗan adam nauyi wannan shine fatawar imamu malik da imamu shafi'i da kuma mujahid da kuma sa'idu bin jubairin imamu hassan al-basri da abu hanifa sun tafi akan cewa shi aljani ana tsiratar da shi ne daga wuta amma ba a shigar da shi aljanna shi ne malam ya koro mana magana kuma maganan da shekul islam ibn taimiyya ya faɗi akan nauyin da Allah ya ɗaura wa aljani shin akwai bambanci da nauyin da Allah ya ɗaura wa ɗan adam ya ce babu wani bambanci asali shine tushe salloli guda biyar da yin azumi na watan ramalana da aikin hajji da kuma kalman shahada guda biyu sannan kuma da ba da zakka ba inda Allah ya bambanta tsakanin mutum da aljini inda aka samu bambanci a wajen malamai shine akwai wasu ɗaiɗaikun ayyuka rassan wasu ayyuka a musulunci na aljanu ya sha daban da na ɗan adam to shine maganganun da suka yi ya kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce, yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ibn taymiya ce to in aka duba manufofi na shari'a za a ce nauyin da Allah ya ɗaurawa aljani ya sha daban da na ɗan adam saboda yanayi na siffan da Allah ya samar da shi aljanu za mu tashi a daidai gabar wanda karatunmu wannan shine majalisi na tara malam yace wa qala al imam al haramain rahmatullahi alayhi fil irshad imamul al haramain juwaini Allah ya ji kansa da rahama a cikin al'irshad fi asna'il kalami ma'a al a lokacin da yake magana wajen mai da martani akan masu aƙidan al al'isawiya ɗin nan wata ƙungiya ce wacce take wato jinjina kanta zuwa ga abu isa wanda aka fi saninsa da wannan abu isa wanda asalin sunansa ishaq bin yaqub al-asbahani wannan mutumin ya rayu a ƙarni na biyu ne yana daga cikin mutanen farisa wanda wasu daga cikin malamai suka ce sunansa rufid uluhin wanda abinda ake nufi da wannan ana nufin abidun wai ne bautan Allah shi kuma wannan mutumin ya fito ne a karni na biyu ƙarshen wato lokacin ƙarshe-ƙarshen daula umawiya na marwan bin muhammad al-hammar a ƙarshe-ƙarshen lokacinsa ya fito kuma daula umawiya ta faɗi ne a shekara ta ɗari da da biyu, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutumi asalinsa mutumin farisa ne yana da wannan da'awa akan cewa wato yahude ne kuma da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai duk suna an turo su ne zuwa ga mutanensu saboda haka za ka tadda wa'anda suka bi shi da yawa yahudawa ne shi sa malam ya ce ma'al isawiyya amma akwai wani gari da ake kira kuma isa wiya isa wiya shi kuma wannan garin a garin falastin yake kusa da gaza shi wannan daban wannan kuma mutumin daban saboda haka in ka goni kakai tunanin wancan ake nufi to lokacin da ke maida musu martani sai imamu alharamaini imamu zuwaini ya ce wa kadi alimna zarurata annahu sallallahu alaihi wasallam idda'a kaunuhu mabu'uzan ila taqalain mun ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane ne da aljanu an aiko shi ne zuwa ga wa'annan wanda aka ɗaura musu nauyi guda biyu shine mutum da aljanu wa qala ibn taymiya ibn Allah ya ji kansa da rahama yace ittafaqa ala zalika ulama as-salaf min as-sahabati wat-tabi'ina wa a'immatul muslimin yace magabata na wannan al'umma kama daga kan sahabbai da tabi'ai da kuma malaman musulunci sun yi ittifaki baki daya akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga mutane da aljanna qultu wa tathbutu at-tasrih bidhalika fi hadithin yace bayyana haka ya tabbata a cikin hadisi wani hadisi shine hadisin da malam zai karanto mana wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi wa bu'ithu ila al-insi wal-jinn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi daga cikin annabawan da suka shuɗe ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa amma ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aiko ni zuwa ga aljanu da mutane kaga anan yana tabbatar da aljanu suna karkashin wa da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da akwai su sannan kuma raddi ne ga mu'tazila da suke karyata samuwar su da kuma malaman falsafa da suke kore samuwar su malam yace fima akhrajahu al-bazzar bi lafzi a cikin hadisin da imamul bazzar ya rawaito a cikin musannaf ɗinsa da lafazi وعن ابن الكلب دقا ابن الكلب كان النبي صلى الله كان النبي يبعث إلى الإنس فقط annabi daga cikin annabawan da suka shuɗe ana aiko shi ne zuwa ga mutane kaɗai ana ganewa duk wani annabin da ya shuɗe gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga mutane kaɗai وبعث محمد إلى الإنس والجن أما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أيكوش زواج متانيد الجن وإذا تقرر كونهم مكلفين idan ya tabbata cewa aljanu da mutane an ɗaura musu nauyi fahim mukallafuna bit tauhid to aljanu suma an kallafa musu kadaita Allah wa arkanul islam da kuma rukunan musulunci guda biyar su ma an daura musu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga biyu kenan wa iqamus salat da sallah uku wa ita'iz ba da zaka hudu wa hajjul baiti man istata ilayhi sabila da ziyartar ɗakin Allah ga wanda ke da iko kaga nawa biyar kenan wannan yadda aka ɗaura wa ɗan adam haka aka ɗaura wa aljani ba bambanci wa amma ma adahu min furu'i duk abin da ba wannan ba na daga cikin rassan ayyuka na musulunci faktulifa fihi an samu saɓani a wajen malaman musulunci lima sabata minan nahayi anir rauti wal azmi saboda abin da ya tabbata na hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kada mu yi tsarkin goge da ƙashi sannan kuma kada mu yi tsarkin hoge da kashin dabba kashin rago ko na sa kada mu ɗauka mu ce za mu yi tsarkin hoge da shi wa ma zadul jin saboda wa'annan kashi da kuma kashin dabbobinmu rago da sa da makamancin haka tattali ne na aljanu shine hadisin abdullahi dan mas'udin wanda imam muslim ya rawaito hadithu lailatul jin lokacin da manzo Allah yana tare da abdullahi dan mas'udin aljani ya zo ya sami manzan Allah ya ce mai gamunan tarin aljanu a wuri kaza muna jiranka ka zo kai mana wa'azi manzan Allah ya zagaye abdullahi dan mas'udin da zane ya ce kakka ketar wannan zanen ina zuwa abdullahi dan mas'udin ya ce ina ciki sai na ji kururuwa ya ce na yunkura in motsa sai na tuna ai manzan Allah ce ka in bar nan ya ce sai na haƙura amma na kwana a cikin dare mafi bakin ciki gare ni saboda na ji kururuwa kada wani abu ya faru da manzan Allah ni kuma ina zaune a nan ya ce abin da ya sa ni takaici da bakin ciki a wannan daren kenan to da manzan Allah ya gama musu wa'azi sai suka masa tambaya menene abincinmu sai manzan Allah ya ce kullu azmin zikra smullahi alaihi duk kashin da aka yanka shi da sunan Allah tajidunahu awfaru mimma kana in kuka ce bismillah naman da ke jikin kashin wanda asali dan adam ya ci ya bar kashin zai dawo kan kashin sama da wanda dan adam ya ci sai suka ce to menene abincin dabbobinmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kashin dabbobin dan adam rago da akuya da sa da kuma raƙumi kashin da suka yi shine abincin dabbobin aljanu kaga anan ai kaga akwai bambanci kaga mu akwai bambanci su yanzu in aljanu ya zo wucewa yanzu ba za a yi sallah ba wanda ya yanka rago a gidansa ko ya yanka sa ko ya yanka rakumi idan ya ci ba akwai kashi ba ya gama cinye naman ya bar kashin da ke jiki ya jefar aljani musulmi yana zuwa idan ya ɗaga kashin in ya ce bismillah naman zai dawo fiye da wanda kai kashi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai tattali ne gare su kaga wanda ne ma layya ba kaga zai samu nama bin a sama kawai kasusuwa zai tattaro inda dan adam yake yake jefa kashi kaga kaman kwata ba ana kasusuwa ba to wannan kasusuwan in aljanni musulmi ya je ya tattaro kasusuwan yana cewa bismillah kowanne zai dawo da namansa kaga wannan ai tattali ne gare shi kaga yana da kuɗi ko kai da kuɗi ai zai ci abinci ana gana zai ci naman iyakaci ya gasa ko ko ya dafa ko ya soya duk wanda ya koma daidai ne to shine sai malam ya dan banda wannan a rassan ayyuka na musulunci irin wa'annan sai ya ce wasa ya ci fi siratun nabawiyya hadithu abi huraira ya ce zai zo a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin abu huraira wa fi a ƙarshen hadithin Fakultu sai na ce ma balin rautu wal'abu abu huraira ya ce ne tambaya menene ya sa aka ce mu daina amfani da kashin dabbobin ɗan adam wajen tsarkin hoge kuma me yasa ka hana mu amfani da ƙashi wajen tsarkin hoge qala huma ta'amul jin sai manzo Allah ce wa'annan ababen guda biyu abincin aljanu ne to kaga mu abincinmu daban ko su ma nasu ne daban kaga an samu bambanci nan. to kaga wa'annan rassan wasu ayyuka na musulunci an bambanta namu da nasu ana fahimta alhadith malam yace hadithin kenan fadalla ala jawazi tanawulihim lirrawd sai yayi nuni akan halaccin za su iya cin kashin dabbobi na dan adam wa zalika haramun ala al-ins amma wannan an haramta wa dan adam ne ci ana ganewa wannan magana imamu ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari bi sharhi sahih bukhari mujalladi na shida shafi na 344 zuwa 345 ya kawo wannan bayani wannan karshe kenan walil bahisi al-mulahaza malam yace mai bincike wannan magana ta ce anan ina da abun lura ala hadhihi al-aqwal wal adilla a cikin abisa waɗannan zantuttuka da suka shuɗe a baya da kuma dalilai da malaman nan suka kafa hujja da shi fa kulluha ala sawab duk maganganun da kowa ya faɗi a cikinsu yana kan daidai illa anna kulla wahidin minhuma minha sai dai kowane ɗaya daga cikin zantuttukan malaman nan yahtaju ila tafsilin yana buƙatan a fayyace maganan dan maganan ta fito daidai fahiya tandariju ala a aqwalin kattali wannan zai gudana a ƙarƙashin zantuttuka guda hudu kamar haka القول الأول مجانا تفرقوشيني أن الجن مكلفون كالإنس في shari'a ce. كأركان الإيمان والتوحيد وقواعد الدين الخمسة الجنوب أن تورى مثنوي كما يندعك تورى وتن أدب في أصول الشريعة أن توشينا الدين المسلم شنا شريعة كأركان الإيمان كما ركنا الإيمان قدا شدا باسنا بمبن شدا متندع الجنوب والتوحيد دكأي تعالى وقواعد الدين da kuma ƙa'idoji na addini tushe na addini guda biyar alhamsa guda biyar shi shine zakka hajji azumi kalman shahada guda biyu sannan salloli guda biyar wa haga la khilafa bainal ummati kama qala zalika shaykhul islam bin taymiya rahimahu rahmatullahi alayhi wannan babu wani saɓani a cikinsa. daga cikin zantuttukan malaman musulunci kamar yadda ibnu taymiya ya faɗi ga maganar da muka karanta a baya kenan an takaita ma wannan alqawlu thani magana ta biyu anna aljinna wal insa muttafiquna fi ba'd furu'i. aljanu da mutane a wasu rassa na ayyuka na musulunci sun yi haɗaka daidai wa daida suke التي لم يوجد فيها نص صريح يفرق بينهما فيه بأسامون نفسي قرر ديبان جاء الجنيدة أن أدم أو با فيقال سئتي لا فرق بينهما فيه لعدم وجود النصوص الشرعية التي تدل على التفريق في ذلك سئتي باب ونبنبنتي أتكنسا سبب أسامي wani nassi na shari'a da ya yi nuni a kan bambantawa tsakaninsu ba alƙaunin salis magana ta uku shine huwa anna hunaka farqun bainar jinni wal insi fi a al shine a ce akwai bambanci tsakanin mutum da aljani a wasu rassan ayyuka na musulunci ka qadiyatir rawt wal afu kamar matsalar kashin dabbobi da kuma kashi da manzon Allah ya bambanta haifu ujiza akluhu lil ta yanda aka halatta wa aljanu cin hakan wa hurrima alal insi amma dan adam an haramta masa yin haka wa hadha dalilun sarihun ala wujudi alfarq bainahuma fi ba'd alfuru' wannan dalili ne ƙarara. wanda yake samar da bambancin wasu rassan ayyuka na musulunci da aka bambanta tsakanin mutum da aljani fa yuqalu fihi sai a ce a wannan wujhatun nazar lil ladina qalu bitafriq na humafin furu sai a ce akwai ɓangaren lura ga malaman da suka ce idan aka duba wasu rassa na aikin musulunci akwai bambanci tsakaninsu da mutane shine a wannan gabar amma an banda wannan gabar ba a samu wani abu da ya bambanta su ba kuma alƙaunin rabi magana ta hudu shine an ya na في التفريق بينهما da alaihin nasu عليه mutum ya متين a akan bambantawa cikin abin da ba a sami nassi karara da ya bambanta su ba li'anna zalika yahtaju ila dalilin saboda yin hakan yana buƙatan dalili wa huwa amrun tawqifiyun la ijtihada fiye. da'aka 'an an-nazar ya yace al'amari ne wanda ake kamewa a cikinsa ba a yin ijtihadi balle a ce za a lura a ba da wani hukunci falkaunu fihi sai a ce magana a wannan gabar allahu a'alam huwal ansab wa aula sai a ce allah shi ya fi sani shi ya fi dacewa kuma shi ya fi cancanta a faɗi a wannan gabar amma kada mutum ya kuskura ya ce a'a ai yanzu dai akwai bambanci a ce a'a akwai abin da a cikin tushe na addinin musulunci ba bambanci salloli azumi zakka hajji da kuma kalman shahada ba bambanci tsakanin mutum da aljanu sai dai an samu wasu ɗaiɗaikun al'amura wanda ba su wuce guda biyu ba shine wajen cin ƙashi da kuma ne da kashin dabba shine wajen yin tsarkin goge manzo Allah ya hana mu yin tsarkin goge. a ciki ma da manzo Allah ya bada amsa sai ce yazidu ikhwanukumul jin yana ƙara yan uwantaka tsakaninku da aljanu yan uwanku musulmi yana ƙara yan uwantaka tsakaninku da su bi ma'ana in aljani musulmi ya ɗauki ƙashi. ya ce bismillah ya gaba kashi zai ce kai na gode wa Allah dan adam bai cutar da ni ba kaga zai ci amma idan dan adam ya tsarkin hoke da shi yana cewa bismillah zai ga kashin kaga shi kuma baya cin kashi kaga zai ji haushin dan adam to shine manzo Allah ce yana ƙara yan uwantaka tsakaninku da aljanu musulmai yan uwanku kaga baka haramta mai abinda Allah ya halatta mai ba kaga a nan ai zai ji daɗi tun da yanzu ya samu bilis kuma ka san ɗan adam akwai son bilis ko haka ne e mutum akwai son baki idan ya samu baki za ka gama sha Allah to kaga yanzu shi ya samu baki kai kuma ka hana shi cin baki ai zai da jawujinka yanzu misali irin wa'annan marokan ba baki suke nema ba idan sun ga ɗan siyasa kaga sai su dinga mai kirari don ya ba su wani abu ko shi za su yi kaga sun lullube shi in ya ba su sai kaga ha kuwa ake yi saboda ne kaga ti ne amma in bai ba su ba kaga sai su zage shi su ce kuturu ne shi an gane ko kuma su ce mai inuwan giginya kaga duk wannan saboda ti ne to shi aljani wannan tamkar ti ne gare sa yanzu kamar yanda rayuwa ta yi tsada haka da makamancin haka kaga yanzu wanda ya zo wucewa sai ya ga kashi ila gidan alhaji wane ko minista wane ko kaza an gama cin kaza a rago an jefar kaza an jefa yana gani ya ce bismillah kaga zai ga kashi zai ce kai ne gidan nan ubansu ne An zai ji daɗi ai ko kamar yadda mutane suke faɗi <laughs> wani ne wai ya je ya je ya zo wucewa ne sai ya ga an zauna ana cin kaji da shinkafa bai san mutuwa aka yi ba ana sadakan uku ne da ya zauna ya ci girki ya ci naman kaza ya sha ruwa har aka haɗa mai da five alarm sai murmurdi hannunsa sai ce Allah maimaita mana sai aka ce ai mutuwa aka yi kaga ba baki ya samu ba Allah maimaita masa baki to kaga shi ma aljani idan ya ga irin wannan me zai ce Allah maimaita mana kaga zai kara zagayowa in ya gani zai ce kai masu gidan nan ubansu ne kaga zai ji daɗi amma idan ya ga kashi a kai zai ji haushi kuma zai ji haushin masu gidan zai ce wa'annan sun haramta mai cin baki ta san ɗan adam akan baki baya wasa ana ganewa to ne malam yake magana anan to kaga a wannan ya nuna mana tsarin da addinin musulunci ya yi. akan aljani da ɗan adam ba wani bambanci a nauyin da Allah ya ɗaura musu na ibada shine wa'annan wato ƙa'idojin guda biyar ba bambanci tsakanin mutum da aljani kalman shahada guda biyu sannan salloli ba wani bambanci tsakanin sallan aljani da wa da na ɗan adam sannan kuma azumi ba wani bambanci tsakanin azumin ɗan adam da na aljani sannan kuma zakka ba wani bambanci tsakanin mai zakkan dan adam da na aljani kaga mu idan an karɓi zakka ana ba talakawa ne mabukata su ma a cikin za akwai talaka akwai masu kuɗi masu kuɗin su su ba talakawansu suna da raguna kamar yadda mu ma muke da raguna suna da sa kamar yadda mu ma muke da sa suna da raƙumi kamar yadda ne muke da raƙumi kaga kowanne nasu a karan kansu sai dai kashin dabbobinmu abincinsu ne kaga inda kuma ka ga bambam ko mu kaga ba za mu yi amfani da shi ba amma su ne za su iya amfani da shi to kaga nan an bambanta mu a doka to wannan ne kadai aka samu nassi da ya bambanta in ba wannan ba babu wani nasi ko ne ce akwai wani aiki daban wanda aka ba aka halatta wa aljani shi kuma dan adam aka haramta masa babu wanda ne kai muka samu nasi na shari'a wanda ya bambanta tsakani to kaga mu ma sai mu bambanta inda ba samu nasi ba sai mu kame ba za mu ce akwai bambanci ba saboda ba mu samu nassi ba nan tun da mun samu nassi sai mu bambanta sauran sai mu ce ɗaya muke ba bambanci tsakanin mutum da aljani a alloli guda biyar ba bambanci da mutum da aljani a wajen aikin hajji ba bambanci da mutum da aljani a wajen azumi babu bambanci da mutum da aljani a wajen zakka shikenan kaga kowa ya san wannan wannan shine dalili wanda ya tabbata kamar yadda malaman musulunci suka fayyace to saboda yanayin lokaci a wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya ara mana numfashi bayan sallah sai mu zo mu ci gaba da karatuttukan da muke yi insha Allah subhanahu wa in akwai tambaya za mu amsa akan karatun da muka yi in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira mana sallah na? yana tsoro? <laughs> malar tala ya ce tun da yi karatu ne a kan aljami shi za kowa ke tsoro ya tambaya a ah, ke amfanin tauhidin da ka karanta to yi wannan ne kullum kana rayuwa da su duk masallacin da za ta biya duniya tana zuwa yadda kake zuwa kai karatu haka su suke zuwa su karatu wasu mutane ne sun zo da siffan mutane wasu kuma a aljanun su za su ɓace suna zaune su saurara in an gama su tashi su tafi nan In ba bambanci Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da aka mu da su muna roƙon sa ya kusa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da bege da tausayinmu mu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama tutarwa gare mu da rayuwarmu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarsa ba wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zurriyarsa ya Allah yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wa'anda aka jarabce su da basu suka a cikinmu ya Allah muna roƙonka ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu ya Allah muna roƙon ka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudaye ne iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ɗan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka akwai alhaji musa musa ku wanda yayarsa Allah ya mata rasuwa shekarun jiya ne ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna makomanta ya sa aljanna makomanta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta akwai kuma wasu bayan Allah da ah, ah, mahaifiyarsu ke ko mahaifinsa da mahaifiyarsa suka rasu su ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare mu inna mu tazo muna roƙon Allah ya bamu ikon cika da kalmar shahada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk